kai rabon da in samu naman sallah kamar wannan sallah ina ga tun 1955 assalamu alaikum <laughs> Obusa ya aiki, maralla, lafiya lau. Bismillah mana to, ta zauna ko ba ina zauna ba wucewa zau, dan naman sallah nake so koyan ka daya. Naman sallah. La ilaha illallah. rabona da ga mai sallah tun marigayi sani abacha to ake kawowa yanzu da da ake ba da rabin cinya sai ka ga an sa ma haba a cikin kwano a ce aka rama kalla ga wannan amma yanzu ka ga ba tun na ta ka har matsowa ne tsakar gida ka a shigo a ce ba na ba wani labari babu labarin komai wallahi wallahi gaba ɗaya ka san abin ka da bakin da ya saba da daɗi ya tashi bakin na gaba ɗaya babu daɗi ga ƙarfi a matsayin maƙocin ka duniya tun da dai ko ka je gun bala mai indomi in ya toya kwai za ka shaƙi ƙanshi sai ka ka ƙara kumari to babu matsala yawwa na gode so kana biya eh da Allah ja mun kofar ba matsala yawwa ja mun kofar ba ba ba ba ba <laughs> ban gane ba <laughs> kai ne ka cinye gogo waye cinye na ce waye cinye wannan